radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirin da muka saba muku ko a kowace rana. Masu sauraro assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka hada da shirin nan na tsaftar muhalli sai kuma shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da yarar Allah sunan shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kafin nan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau asabar 25 ga watan satumban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 18 ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kusan cewa shekaru 52 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan satumban shekara ta 1969 aka kafa kungiyar kasashen musulmi wadda ake kira da oic a takaice a birnin rabat na kasar morocco manufar kafa wannan kungiya dai ita ce haɗa kan al'ummar musulmi a duniya domin tunkara yahudawan isra'ila waɗanda suka mamaye falastinu a lokacin har ya kai ga sun kona masallacin al'akasa alƙiblar musulmi ta farko a halin yanzu dai ƙungiyar tana da wakilci na ƙasashe 88 a duniya kuma ita ce kungiya mafi girma a duniya ba majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar 'yan wato non alliance movement da ƙarshe masu ware kuka san cewa shekaru goma sha takwas da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan satumban shekara ta uku fitaccen marubuci mai fafutuka ba ne farfesa edward sa'id ya rasu farfesa edward sa'id wanda ba palestine ne kuma kirista an haife shi ne a birnin kudus a shekara ta biyar tun yana ɗan shekaru goma sha bakwai da haihuwa ya samu gurbin karatu a jami'ar howard a ƙasar amurka inda ya karatun adabi duk da cewa dai farfesa edward ya yi karatu da kuma rayuwa a ƙasar amurka amma wannan bai sanya shi ya ja da baya ba wajen kare al'ummar palestino inda ya rubuce-rubuce masu yawa da kuma laccoci a kan kare haƙƙoƙin al'ummar palestino da kuma sukar isra'ila da ƙasashen turai da suka taimaka mata wajen mamaye ƙasar palestino a cikin shekara ta 1977 an zaɓe shi a matsayin mamba a majalisar gudanarwa ta palestino amma sakamakon yadda ƙungiyar plo ƙarƙashin malayasar arafat ta yi sulhu da isra'ila wannan ya sa ya fice daga cikin majalisar a shekara ta 1991 inda yake ganin cewa yin sulhu da isra'ila a daidai lokacin da take kashe falasdinawa da mamaye yankunan su da kuma mamaye yankuna a kasashen larabawa da haddasa yaƙe-yaƙe yin hakan cin amanar al'umma falastini ne da ma larabawa gami da musulmi ya yi rubuce-rubuce dangane da yadda turan mulkin mallaka suka mamaye kasashen duniya da kuma irin zaluncin da suke yi a lokacin mulkin mallaka akan al'ummomin duniya musamman a yankunan asiya afirka da kuma latin amurka Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen Sani har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan ni hassan barka na fara da karanta muku labaran duniya to labaran da farko ga muhimman kanunsu palestino ta baiwa gwamnatin isra'ila shekara guda da zan yi daga yankunan palestinawa da ta mamaye ko kuma ta fuskanci tuhuma a kotun kasa da kasa. an kafa sabuwar majalisar riƙon ƙwarya a ƙasar chadi majalisar ɗinkin duniya ta ce 'yan siriya sama da 300 ne suka rasa rayukansu tun soma rikicin ƙasar shekaru goma da suka gabata don suka cikakkun labaran shugaban falastinawa mahmud abbas ya baiwa gwamnatin isra'ila shekara guda da ta janye daga yankunan da ta mamaye da falastinawa shekaru da dama da suka gabata ko kuma ta fuskanci tuhuma a kotun ƙasa da ƙasa ta icj a cikin jawabin da ya gabatar a babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 76 ta hanyar bidiyo tun daga birnin ramallah a ranar juma'a abbas ya ce hukumar falastinawa za ta soke yarjejeniyar iyakoki ta shekarar 1967 tare da gurfanar da isra'ila a gaban kotun icj idan gwamnatin ta ki yin hakan a shirye muke mu yi aiki a cikin wannan shekarar akan tantance iyakoki da warware duk wasu matsaloli karkashin jagorancin kasashen duniya kamar yadda dokokin majalisar ɗinkin duniya suka tanadar abbas ya ce mutanenmu ba za su mika wuya ga mamayar isra'ila ba kuma za su ci gaba da gwagwarmaya don kwatar hakkokinsu majalisar ɗinkin duniya ta fitar da wani rahoto da ke cewa 'yan siriya da 209 ne suka rasa rayukansu tun bayan soma rikicin ƙasar shekaru goma da suka gabata sai dai majalisar ɗinkin duniya ta ce wannan adadi na waɗanda aka lissafa ne amma ainihin adadin wanda suka mutu ba a san shi ba alƙalumin sun nuna cewa a farkon rikicin ƙasar a shekarar 2012 aka fi samun zubar da jini inda sama da mutum 60,000 ke mutuwa a cikin kowace shekara kuma mafi yawan waɗanda rikicin ya ritsa da su mata ne da kuma yara a nata bangare hukumar da ke sanya ido kan al'amuran kare hakkin ɗan adam a siriya wacce ke da kusanci da 'yan adawa ta ce mutanen da rikicin kasar ta siriya ya yi ajalansu sun doshi rabin miliyan jagoran jun halin musulunci na iran ya mika sakon ta'aziyya ga iyalan ali landi gwarzon matashin yankin ize da ke lardin hozestan da ke kudancin iran wanda ya rasa ransa a lokacin ceto makwabtansa daga mummunar gobara a cewar shafin shagoran dangin ali landi da aka yi masu rasuwa sun samu kiran waya daga ofishin ayatollah said al kuma an isar da ta'aziyar shagoran kuma an tausayawa wannan dangin da suka rasu tun da farko shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi shi ma ya aike da saƙon ta'aziyar rasuwar ali landi inda ya kira shi gwarzon ƙasa na iran wanda tarihin rayuwarsa zai iya zama abin ƙarfafa gwiwa ga 'yan iran ali landi mai shekaru goma sha biyar wanda ya yi kokarin ceton makwabtansa biyu daga cikin gobara ya rasu ne ranar juma'a bayan ya yi mummunan kuna daga gobarar to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu hatta daga birnin tehran shugaban gwamnatin sojin kasar chadi muhammad idris debi ya bayyana mambobi uku na sabuwar majalisar rikon ƙwarar kasar watanni biyar bayan ayyana kansa a matsayin shugaba sakamakon rasuwar mahaifinsa idris debi itno idan za a tuna a ranar 20 ga watan afrilu muhammad idris debi ya rusa majalisar chadi tare da yin alkawarin shirya zaɓe cikin watanni 18 bayan ayyana kansa a matsayin sabon shugaba akwai dai masu adawa da tsohon shugaba debi cikin mambobin majalisar dokokin rikon kuriya ta kasar sai dai babu mamba ko guda daga cikin kungiyar 'yan adawa ta wakitama ko kuma daga cikin ƙungiyoyin farar hula da ba su goyi bayan kama mulkin dan idris debi din ba ranar 11 ga watan mayu ne gwamnatin soji chadi ta nada tsohon firaministan kasar albert fahimi kan tsohon mukamin nasa amma na rukun kwarya to labaran duniyar kenan To Marilla, bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma farawa da shirin na tsabtar muhalli. tsabtar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu ku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo Hausa boh daga nan Tehran. da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsabtace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne akan wani abu mai matukar muhimmanci wanda ya shafi tsartar muhalli wato vector control. Da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Mahmud. To madalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne akan vector control. Wato shi da vector control wasu hanyoyi ne da ake bi domin kawar da duk wasu halittu da suke iya yada cuta a al'umma. Waɗannan halittun sun hada da ƙwari, tsuntsaye da beraye da dai sauransu. To yawanci kuma irin waɗannan vectors ɗin su ne suke yada cututtuka nan da yawanci a al'umma ba a mai da hankali sosai a kansu ba. wanda ake ce masu neglected tropical diseases wanda suke su wa'annan halittun suke yawo da kamar bacteria kenan parasite ko kuma viruses haka a cikin al'umma wanda suke haifar da irin waɗannan cututtuka masu wahalan sha'ani amfanin kawar da waɗannan halittun da suke haifar da cututtuka shine a wasu nau'in rashin lafiyar da ba su da takamaiman magani ko kuma ake shan wahala wajen magani ma a samun musu magani to babban hanyar kariya shine kawar da waɗannan halittun da suke yaɗa waɗannan cututtukan kenan kafin ma su yi wa mutane illa misali za mu ga cututtuka irin su yellow fever west nile virus dengue fever leishmaniasis sleeping sickness shagas da sauransu suna daga cikin irin cututtukan da waɗannan halittun suke iya yaɗawa. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta bayyana cewa cututtukan da ake samu ta irin waɗannan halittun sun kunshi kashi 17 cikin 100 na cututtuka masu yaduwa. Ta kara da cewa a duk shekara ana sa mutuwar sama da mutane 700 sakamakon yawan mace-macen da su ake yi kenan daga irin wannan cututtukan. Wato wanda ake cewa a vector-borne diseases. misali idan muka ɗauki cuta irin malaria kawai za mu ga cewa tana da magani amma kuma ana kashe kuɗi da yawa wajen magance ta sannan kuma tana barna sosai a al'umma ta hanyar kashe mutane musamman yara 'yan ƙasa da shekaru biyar to ta hanyar irin waɗannan hanyoyin idan aka bi za iya rage yaduwar cutar malaria shi yasa ya zama wajibi mu amfani da hanyoyin nan ingantattu wajen hana yaduwar waɗannan cututtukan a lokacin da ya dace saboda a rage kamar yaduwar rashin lafiya kenan ko kuma barnar da ta rashin lafiyar za ta yi wa al'umma ta kisa ko kuma jinya ko kuma raunata tattalin arziki na ƙasa a wani lokacin akan samu cewa ana iya amfani da hanyoyi daban-daban a lokaci guda ɗaya na kawar da cututtuka iri-iri wato abin ake cewa integrated vector management wanda ƙungiyar lafiya ta duniya take ba wa ƙasashe shawarar yawan yin amfani da irin shi. To masu sauraron mu kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan rediyo Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Inda a yau muke mai da hankali akan vector control. Za mu ga cewa akwai hanyoyi da yawa da ake amfani da su wajen kawar da irin wannan vectors din wanda suke yada kwayar cuta. Da farko dai akwai habitat and environmental control. Wato ita dai wannan hanya ce da yawanci ake zuwa wajen inda su wa'annan halittun suke kiwo kenan. ko zama domin hana su yaduwa sannan kuma a tsaftace muhallin da ke wajen misali kawar da ruwan da baya wucewa a unguwa kona tsofaffin tayoyi tsofaffin gwangwanaye da sauransu wanda suke iya zama mabuya ga sauraye da kwari tsaftace kuma muhalli na wurin ya hada da hana yin bahaya a sarari kula da masai wanda zai iya hana kaman kudaje kinan su rinka yawo da kwayar cuta akwai hanya kuma da za a iya yi bi na rage cuɗanya da dabbobi ko kwaruka kenan wanda suke yawo da irin waɗannan ƙwayoyin cutan wannan hanyar zai iya rage haɗarin kamuwa da ƙwayar cuta har a yi rashin lafiya misali amfani da gidajen sauro tagogi ko kuma a sa gidan sauron a ƙofa ko kuma a shiga cikinsa ko a amfani da irin rigunan nan na kariya wurin hana ƙwaro ya cije mutum akwai kuma chemical method wanda ya kunshi hanyoyi da dama kamar na amfani da maganin kashe kwari na kashe beraye ko kuma wani irin wanda ake cewa larvicide na kashe kwarin kafin su riga su girma misali shi larvicide din za a iya amfani da shi a inda saura yake kiwo na, na, shi kuma kamar misali na kashe kwarin ko kuma pesticide za a iya amfani da su ne a jikin bango ko kuma wasu mabuya inda aka san cewa waɗannan kwarin suna nan suke zama wannan hanya na da tasiri sosai wajen kawar da su nan halittun kenan da suke haɗa kwayoyin cuta wanda za su rage irin wayannan matsalolin da ake yawan fama da shi akwai kuma hanyar biological control wannan hanya ce da ake amfani da wasu halittun domin su yaƙi wanda suke haɗa kwayar cutar misali amfani da kifi wajen cinye ƙananan sauraye da suke zama a cikin kududdufai wannan zai rage yawan saurayen da ke wajen kina akwai hanyoyi daban-daban wanda inda ake amfani da irin wayannan biological methods din to masu sauraron mu ganin cewa lokacin da aka wa shirin ya kawo jiki a nan tilas zan tsaya ku biyo mu a shiri na gaba yanzu a madadin kowa da kowa na nan radio hausa voh ni fatima mahmud da na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah ya sa ya mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli assalamu alaikum Shirin tsabtar muhalli kenan to kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurari da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shiri ne wanda a cin same ka muku kide kide da aka yi a nan kasar iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. bari koma gefe hana ku da maisan mu'afi da fatan masu wariya sun ce tare da mu kuma za su jaɗin shirin کجا بود که با تو گریه کرد کسی که آرزو نداشت تموم آرزوش تو بودی کجا بود که عاشق تو شد کسی که مثل آینه بود کسی که روبروش تو بودی کجا بود کسی که مرده بود دوباره با تو زنده شد کسی که مثل تو ندیده کجا بود که وقت او رسید به گریه ای که خنده شد به خنده ای که از لب تو دیده می سوزد تنم ترانه ای به خاطر تو بر لبم بهانه ای به یاد عشق تو شوم تو را کجا صدا کنم بگو شکسته میرسی به پای این غرور خسته میرسی تو را کجا صدا کنم کجا بود که با تو گریه کرد کسی که آرزو نداشت تموم آرزوش تو بودی کجا بود که عاشق تو شد کسی که مثل آینه بود کسی که روبروش تو بود جانم بگو آه از بی کسی به داد این دل شکسته رسی به پای این غرور خسته رسی تو را کجا صدا کنم بگو سوزد تنم ترانه ای به خاطر تو بر لبم عشق تو شوم تو را کجا صدا کنم بگو آه از بی کسی به داد این دل شکسته میرسی به پای این غرور خسته میرسی تو را کجا صدا کنم to godiya ta musamman ga mai san mu'afi a cikin wannan waka da ya tanadar mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin shirin a nan nake cewa ana iya ci gaba da biyan shirye mu a shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. تا صبح میشینم عاشقم باش تو این روز خوش بارونی عاشقم کن تو که حال منو میدونی من کنار تو دریا رو به هم میریزم با نگاه تو دنیا رو به هم میریزم عاشقم باش تو این روز خوش بارونی عاشقم کن تو که حال منو میدونی من کنار تو دریا رو به هم میریزم با نگاه تو دنیا رو به هم حتی عاشق من باش عاشق من عاشقم باشه عاشقم باشه بارو بارو که حال منو میدونی هم کناره با نگاه تو دنیا رو به هم میریزم عاشقم باش تو این روز خوشم بارو عاشقم کن تو که حال منو میدونی من کنار تو دریا رو به هم میریزم با نگاه تو دنیا رو ina ga kuma da wani neman muka kawo ƙarshen gaba shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbonmu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na kasance da ku cewa mu yi lafiya Mm-hmm.